الرحيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya yan musulmi ina marikon Allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komai mai iko da kudura da irada da ya karba mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya kara mana imani da himma da ikhlasi kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai to alhamdulillah kafin mu fara amsa tambayoyi sannan mu shiga kuma bayanin ayoyin Allah subhanahu ta'ala akwai yar fadakarwa da zan yi kamar haka na farko ina miƙa ta'aziyya da jajantawa ga dukkan 'yan uwanmu musulmi waɗanda wannan abin ta'addanci da ta'asa wato ya shafe su tun daga garin jos da kuma zaria da kuma kano da waɗansu wurare dai da waɗannan abubuwa na ta'addanci ke afkawa 'yan uwa musulmi a cikin wannan wata mai albarka kwanaki masu daraja waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya karɓi rayukansu a ta wannan hanyar muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya karɓi shahadarsu sannan kuma muna kyautata zato insha Allahu insha Allahu a sun yi husnul khatima kyakkyawar cikawa domin kyakkyawar cikawa tana da alamu kamar yadda malamai suka ce shine rayu a mutuwa ta same ka bayan ka aiwatar da wata ibada ka aiwatar da wani aiki na alkhairi waɗannan bayan Allah da mutuwan nan ta kiriste su musamman a jos da kuma waɗanda suke zariya da farko dai an wuni da azumi sannan ga shi kuma a wata ne mai alfarma watan da aka buɗe dukkan ƙofofin aljanna aka kulle ƙofofin wuta an wuni da azumi an bauta wa Allah sannan an yi salloli an yi buɗe baki an shiga masallaci ɗakin Allah ana zaune sannan kuma ana karanta littafin Allah a wannan lokacin a haka mutuwan ta zo ta same su to wannan muna sa rai akwai husnul khatima waɗanda kuma suka rasu yau a zariya da azumin ma a bakin su so da yin buɗe baki sai a gobe kiyama muna fata su shiga ta babu rayyan wanda Allah maɗaukakin sarki ya tanadi wannan ƙofa daga cikin ƙofofin aljanna ga waɗanda suka suke yin azumi Allah shigar da su ta ƙofan ya shayar da su Allah ubangi ya karɓa mana gaba ɗaya ya ji kansu waɗanda suka ji ciwo kuwa Allah maɗaukakin sarki ya sa kafara ne ya ba su lafiya sannan kuma waɗanda suka rasa ‘yan uwan Allah ya ba mu da mu da su gaba ɗaya haƙurin jimami wannan rashin to sakamakon wannan al'amarin da ke faruwa yan uwa za su iya ganin waɗansu canje-canje wanda za su iya faruwa ba a nan masallacin ba a masallatai kuma daban-daban ba ma na kaduna ba har na sauran jihohi daban-daban da farko dai a muna ba yan uwa haƙuri game da canje-canjen da za su gani wataƙila na inda za a cewa mutum ga inda zai aje abun hawansa can sawa'un mota ne ko mashin ko a ce masa ga inda zai aje kayan sayarwansa can sawa'un duk wani abin da zai sayar za iya ce masa ga inda za a aje can yan uwa yan hizba da jami'an tsaro na ciki wanda ba a san su ba za su iya haddade ma kowa inda zai aje abun hawansa ko ya baza kayan sayarwansa Yayi hakuri idan ya gaba inda ya saba ba ne al'amari ne ya taso dukkan mummuna yi ne saboda shi ɗin da buɗin da al'umman musulmi gaba ɗaya ba wanda yake fata a ce ya zo masallaci ibada kuma ya koma cikin cutarwa sannan kuma har ila yau wanda zai shigo da kaya ko wata jaka ko wata kwamfuta ko laptop ya ga an karɓa an ce ya ajiye ko ya fita da shi shi ma yayi hakuri yau da gobe ne ya kawo haka sannan kuma waɗanda za a bincike su da wannan na'ura ta tantance abin da ke jikin mutum su ma su yi haƙuri za a iya amfani da ita ita kama kuma za a iya sa hannu a tattaɓa jikin mutum duk wannan don mu ne da shi wannan ɗin ma shi ma lafiyansa saboda haka irin waɗannan abubuwa wani zai ga kaman ba daɗi to amma ayi hakuri dole a yi su yanayi ne ya kawo haka sannan kuma har ila yau sanarwa za ta biyo baya da izinin Allah na cewa mata za su yi tarawihi ko ba za su yi ba za su zo ta hajjidi ko ba za su zo ba duka sanarwa za ta biyo baya a inda muke gani mata ba za su zo ba saboda babu wanda zai ce mace daga hannunki sama daga hijabinki a caje ki a laluba ba mu da matan da suke specialist akan wannan a yanzu haka wanda aka musu training duka yan hisba ne kuma dan hizba ba zai zo ya tattaba jikin mace ce zai lalubata ta ta daga hijabi ta daga nan to sai a koma asali yin sallah a gida saboda wata lalura shi ma tahajjudi na sallar daren shi ma sanarwa za ta biyo baya idan ya dace a zo tahajjudin ko kuma a takaita akan tarawihi kawai shi ma duk in aka ga waɗannan waɗansu sanarwa da za su zamanto saɓani yadda aka saba a yi haƙuri da su a haka babu wanda yake fata a ce bawan Allah ya zo masallaci ibada ni kuma na hana ki haka da gangan Allah ce wa man azlamu mimman mana a masajidallahi an yuzkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharajiha ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim babu wanda yafi girman zalunci in ji Allah irin mutumin da zai hana bayin Allah sallah a masallaci babu mutumin da yafi girman zalunci a wajen Allah irin mutumin da zai hana bayin Allah ambaton Allah a cikin ɗakin Allah to kowa ya san da waɗannan ayoyin da irin azaba mai girma mai tsanani ga Allah ya ga ya sanya ga masu haka ba mai fatan ya fada wannan kuma babu mai fata yayi wannan abun don zalunci alharin ga wannan ayan ya san da ita amma Allah ya ce la zawalu dunya ahwanu inda lahi wato gushewan duniyan nan da hausu ne wanda gaba daya tafi sauki a wajen Allah wajen kashe ran mumini guda daya saboda haka yanda al'amura suka zo musulunci yana saman musu mafita inna ma al'usri yusran kuma wani abun ban mamaki da abun burgewa da shi musulunci da rahamar Allah da baiwar Allah shine ibadan da ka saba yi baka taɓa yankewa ka batta idan Allah ya je ho wata laluran da ta hana ka yin ibadar yadda ka saba Allah zai ce a ci gaba da rubuta maka ladan kayi wannan ibadar saboda Allah ya san shi ya kawo dalilin da ya sa ita hana eh, dalilin da ya hana ka zuwa ka yi ibada to sai Allah idan ya tsare ka a gida sai ya baka kwatankwacin abin da da kake yake baka idan ka zo masallacin nan saboda haka ɗan kwa su yi hakuri, yanda lamari ya zo a haka ake taron shi musulunci ba zai baya taɓa sake yayansa cikin halaka ko cikin hatsari to da fatan Allah madaukakin sarki ya mana muwafaka ayi hakuri da duk wani canji ko sanarwa da za a gani game da waɗannan abubuwa Allah ubangiji ya sa mu dace tambaya yace salam malam tambaya ta shine idan ina da mata sai e, ina da mata sai ta zo ta rasu sannan ba mu da ɗa a tsakaninmu ina fata an gane ko tabar miji sannan mahaifi mahaifinta na nan da kuma kannanta suna raye shin kannanta kannin suna da gado to idan mutum yana da mata tara su babu ɗa a tsakaninsu da itan kwata-kwata shi mijin yana da rabin abinda matan nan ta mutu ta bari za a raba dukiyanta rabi kashi eh, eh, tsakiya ya ɗau rabi sannan ɗaya rabin kuma mahaifinta ya ɗauka mahaifinta ya ɗauka tun da namiji ne yana nan kanne da ya'i da yayu maza da mata ba su da gado uba ya tare su ta can ya hajabe su ba za su samu ba ina fata an gane yace kuma ta bar kayan kuɗi shin za a sayar da kayan ne a raba ko ya za a yi ko kayan ne za a raba yadda magadan suka ga dama idan magadan su ne za su ba da shawara idan ya ce ni ina son mota ni ina so kaza da tabari ni ina so kaza shi kenan amma za a je duka a sama kayan nan kuɗi a ga nawa suka kama ina fata an gane ko sai a raba rabi rabi miji ya ɗauki rabi saboda rashin ‘ya'ya ah, amma idan matan tana da ɗa a wani gu kafin ka auri wannan mijin na yanzu to mijin nan zai ɗauki rubu'i ne za a kasa kayan hudu ya ɗauki rabi can kuma a uba kuma ya ɗauka sai ɗa shi ma ya zo ya ɗauka ɗa zai hana uba kenan a ɗa zai ɗauka uba ma zai ɗauka yanda suka ga dama haka za su yi da kayan idan su sayar ne su raba kudin su ne za su shawarta idan kayan ne za su ɗauka rabi da rabi yanda suka shawarta assalamu alaikum fatan Allah ya ƙara maka ilimi amin malam dan Allah ina so yan uwa su taya ni addu'a da fatan Allah ya zaba mani alherin abinda na sa a gaba amin Allah ya zaba maka mafi alheri da duk waɗansu masu bukata assalamu alaikum malam Allah ya ƙara maka basira amin ina bukatan addu'a wato addu'a wa ƴaƴana da sauran zurriya na Allah ya yi mana albarka ya sa mu dace duniya da lahira ga naira ɗari biyu nan a sa a asusun marayu to Allah ubangiji ya miki albarka da ƴaƴan naki da sauran al'umman musulmi gaba ɗaya assalamu alaikum Allah ya ƙara malam lafiya da kaifin basira amin malam ina driving ne wato ina tuka mota ah, wato ina driving wani babban mutum yana tuka wani babban mutum wato sai ya zamanto mun haɗa kai da ni da makanike wanda yake masa gyaran mota muna cutarsa in ji direban kenan wani lokaci ko ba a yi ko ba a sayi abu ba sai mu rubuta mu ce an saya shi kuma nake ce ya sa ko kuma idan an sayi abun sai mu ƙara kuɗi sama da yanda ake sai da abun saboda ya yarda da ni ku duba ya amince masa ne wa iza tumina khana kenan amma malam insha Allah yanzu na tuba to alhamdulillah yawa shin sai na same shi na nemi yafiyansa na gode a sha ruwa lafiya eh za ka same shi aka same shi ka nemi yafiya ka ce abubuwa na kurakurai sun gabata a da lokacin da kake tuƙe ko wajen gyaran mota wani sa'i akan ƙara abu a yi kaza a yi gaza gurgudo da hikima amma alaji alal aka takaice dai don girman Allah ka yafe mun yanda ka kyauta ka rike ni da amana da kaza kaza ka yadda da ni kai wata shimfiɗa sosai sai Allah saka maka da alheri yanda ka ɗauke ni kake kula da ni ka bani amana kai kaza kaza amma ka san zama da ɗan adam yau da gobe kurakurai za su faɗo akwai kurakurai da suka gabata sosai wajen tafiyar da wannan aikin motan kaza kaza alaji ina so ka yafe ni idan ya ce ka bude cikin haika dan buda dan haka ina fata an gane a takaice dai Allah ubangiji kullu ya sanya mu cikin wanda za su yi kurakurai kuma su gano kurakuran su bari su tuba ga Allah subhanahu sannan su nemi yafiya tun kafin ajali bai zo musu ba domin Allah yakan cire albarka cikin dukkan abin da mutum yake tara ba ta hanyar halal ba musamman mutumin nan kace ya yadda da kai ya aminta da kai kaga kai kuma sai kai amfani da wannan daman ka ci amana ka ha'ince shi yana daga cikin ayoyi da alamun munafukai wanda manzo Allah sallallahu alaihi yace idan aka amince masa aka aminta da shi yayi ha'inci ya ci amana to Allah madaukakin sarki ya maka ni'ima da ya ka tuba ya sanya maka zuciya ta tuba Allah ya fi mana gaba ɗaya na mu kura-kura wannan kuma ya zama to sako ne ga dukkan waɗanda suke irin wannan ba sai ta tukin mota ba akwai hanyoyi daban-daban da ake yaron mai gida ne ko mai kula masa da shago ko kanti ko wuraren ayyuka ko kuma gidaje ko abubuwa dai daban-daban Allah sa mu dace to bari mu koma a suratu ali imrana a inda za mu tashi aya ta 196 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحت تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب الله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن واتقوا الله لعلكم تفلحون نعم الله مدوكتين سركي يتي لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد يا محمد صلى الله عليه وسلم umurni ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam umurni ne ga dukkan al'ummansa ana farawa da babba ne don ƙanana su ce to manya ma an ce su yi balle mu ina fata an gane ko na'am Allah ya ce la ya gurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad ya Muhammad ka sallallahu alaihi wasallam kada ka yadda ka rudu kada ka yadda ka rudu ka tasirantu da watayawa da kafurai suke yi a cikin duniyan nan kada ka yadda wannan abun ya fiske ka ya burge ka ka rika wani kallon su kana ta kai sun more kai suna jin daɗi kai waɗannan kaza kaza har wani abun su ya burge ka ko kuma ka tasirantu da ɗabi'unsu a kar wani abu na tasiri ya burge ka watayawa da yake kaga suna da manya-manyan motoci suna da manya-manyan gidaje kaga su ne wani yana rike da mace ana tafiya ana burgewa ta sa wani irin karamin skate irin karmini skate nan ana tafiya ta wani zubo gashi ana tafiya an je nan a kujeru ana shan abin da ana tsumbatan juna a waje wai ana live ana wani jin daɗi an je an ɗebo kaza ana ci ga wani jeep ga snack nan ga wani ice cream ana sha Allah ce don kafir ya mallaki wannan sai ne kada wannan ya ruɗe ku ko musulmi waɗannan suna jin daɗi ai yanzu idan ka duba kafirai ne masu manyan motoci ai yanzu in ka duba estate ne da su gida mai kyau duk in ka gani na kafiri ne kaza da kaza kaza da kaza har wannan abun ya ruɗe ka ya taɓa maka imani suna baka sha'awa suna burge ka kana ce kai kai ma ka samu wai kana so kai live kai ma kai live duba yadda suke zuwa club ma malam duba yadda ya rike da mace kalli girlfriend din sama mana kai eh kaga kai ma kana wani sha'awa kaga kai ma ka dan sayo mota kai ma ka nemo wai wata girlfriend kai ma kana watayawa kai ma ka dan je hutawa wani outing an je an zauna ana kan wani mulki na haka da makamantansu Allah ce duk wani abin da kafiri yake na watsayawa na wani dare kada ya muku tasiri kada ya burge ku shirmen banza ne in ji Allah matakan ƙarshen shirka. ina fata an gane ko mata'un dan jin daɗin nan da suke suna haskawa mata'un dan jin daɗi ne kalilun dan kaɗan kawai kamar a dan ɗiga wa mutum dan zuma a hannu ya lashe shi kenan daɗin ya ƙare summa ma'awahum jahannama sannan kuma makoma jahannama me amfanin jin daɗin da ƙarfinsa jahannama ne me amfaninsa me abin da zai burke ga ga rayuwar mutumi da ƙarshensa jahannama ne me abin burgewa da shi ai abin da zai burgewa ya yi attracting ɗinka ya jawo hankalinka shine wanda aka masa albishir da aljanna kullum ƙoƙari ka me yayi ne me yake har aka masa albishir da aljanna nan tun yana duniya ai shine da abin da zai burge ka kai koyi da shi amma kana koyi da wanda jahannama za shi jahannama za shi mata'un qalilun ne inji Allah ma'awahum jahannama thumma ma'awahum jahannama sallama ko su jahannama wa bi'sal mihad Allah ya ce Allah wadaran makoma ina fata an gane ko ku duba sai aka ce mihad wato mashimfiɗa wato jahannama din nan wato shimfiɗa su ake almahadu shine goyo eh, tsumman goyo inda ake ajiye jariri ka san jariri akan masa shimfiɗa da wannan mayafin a kwantar da shi sannan gefen mayafin kuma a rufe shi da su shi sa Allah ce lahum min jahannama ghawatun eh, lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash to wa kadhalika najzi az-zalimin wato bi ma'ana jahannaman za ta zamanto musu tamkar yadda ake shimfiɗawa jariri sun goyo idan za a kwantar da jariri za ka ga a shimfiɗa rabinsa sannan a ɗauko rabinsa kuma nan a lullube shi da shi haka jahannaman take zamantowa a gare su ina fata an gane kada ka damu kana gani kana da wata mota rigwagwa shi yana da jeep ka ci waɗannan suna jin daɗi fa kana gidan haya kana fama ka gan shi da wani katafarin gida kada wannan ya burge ka in dai na kafiri ne in ji Allah kada ya burge ka ina fata an gane ko irin wannan ya fizgi waɗansu a cikin suratul qasas bari ku ji yanda abun ya fizge su da yanda suka gama Allah madaukakin sarki a suratul qasas yace inna qaruna kana min qaumi musa fa baga alaihim wa atainahu min al-kunuz ma inna hula latanu'u bil usbati ulil quwwa in qala lahu qaumuhu la tafrah inna allaha la yuhibbu al-farihin wabtaghi fima ataaka allahu dara al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana allahu ilayka wa la tabghi fasada fil ardi inna allaha la yuhibbu al-mufsidin Allah ya kissanta mana a cikin wannan suratul qasas din nan yace inna qaruna Allah ce lallai kun ji wani sunan wani mutum da ake kira qaruna qaruna da kuke ji min qaumi Musa yana daga cikin mutanen annabi Musa da aka aiko annabi Musa zuwa gare su fa baga alaihim sai ya rika musu ta'addanci ya rika musu su yana tattake su yana musu ta'addanci Allah ce alhalin kuma wa atainahu minal kunuzi mun bashi taskokin dukiya ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwa wato mukullan kawai manya manyan store din dukiyan karuna din nan idan aka hada aka hada aka ce kakki ne wajen mutum bakwai suka iya ɗaukan mukullan gaba daya mukulli ɗaya na wannan eh, na wannan store din mukulli na biyu na wannan store din mukulli uku na wancan store din sannan idan aka tara mukullan kakki bakwai ne za su iya ɗaukan su usba Allah ya ce to ƙaruna maimakon wannan dukiyan da Allah ya bashi ya gode wa Allah ya rika taimaka wa jama'a ya goyi annab bayan annabi Musa ya taimaka masa ya karfafa masa gwiwa su idar da sakon Allah da dukiyansa a'a sai ya rika ta'addanci kawai da tattake mutane mumunai to masu hankali cikin mutane suka kira shi id qala lahu qaumuhu sai mutanensa suka ce masa wani e eh, la tafrah ka daina alfahari da takama da jiji da kai saboda dukiyar da Allah ya baka inna Allah la yuhibbul farihin Allah bai son masu girman kai masu takama da tinkaho yanda kake yi dinnan shawaran da muke baka wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah kaga dukiyar nan da Allah ya maka ka nemi lahiran ka da ita amma wala nasibaka min duniya dunya ba mu hana ka ka cire rabonka a duniya ba ka ci wannan ka ci mai daɗi ka biya ka Allah ne ya baka eh dama atina fi duniya hasanatan kenan amma wa fil akhirati ma kai kokari shi ma ka samu hasanatan kai balancing kenan yace wa ahsin kuma ka rika kyautata wa mutane kamar yadda kai ma ahsanallahu ilaika kamar yadda Allah ya kyautata maka mabukaci in yazo ka bashi mara lafiya in yazo ka bashi mai fama da gidan haya in yazo ka taimaka masa ɗalibin ilimi in yazo ka taimaka masa jihadi in yazo ka taimaka ka taimaka wa addinin Allah ka yayyafa wa mutane ka rika ba wa mutane yanda Allah ya kyautata ya baka wala tabgil fasada fil ardi ka daina barna a bayan ƙasa saboda kana ganin kai mai dukiya ka daina yace inna allaha la yuhibbul mufsidin allah baya son masu barna qala da budan bakinsa yace inna ma utituhu ala ilmin indi wannan dukiyan da kuke gani Allah ma ya san na cancanta a bani shi yasa ya bani sannan kuma kar wani ya samun baki a harkata ta dukiyata, dukiya ta ni ne na nene ni ne na struggling ni ne na sha wahalanta babu wani wanda zai zo ya dictating mun ya gaya mun ga yanda zai ga yanda zai ga yanda zai a dukiyata kamar yadda mutane annabi shu'aibu suka ce a ka ta'amuruka Allah a fi nama na sha? sallolin da kake yi ne suke nuna maka cewa kada mu yadda muka ga dama da dukiyarmu yace sai Allah ya ce awalam ya alam shi wannan karuna mai furta waɗannan kalmomin bai san annan lahaka ahalaka man kana qablahu min al-quruni abba haruna bai san cewa mun halakar da waɗanda suke gabaninsa daga shekaru da suka wuce wanda sun fi shi karfi da yawan dukiya ba kuma ba mai yawan ba mai tambayan Allah wato irin sakamakon da ya saukarwa marasa gaskiya masu laifi to ga ayan inda nake so din Allah ya ce fa kharaja ala qaumihi fi zinati ƙaruna sai ya je ya caɓa wani irin ado irin fa nasiha aka masa to bari ma ya nuna tsiya irin su wa idza qila lahu taqillaha kana akhazathu izzatu bil ismi waɗanda in ka musu nasiha sai su nuna za su nuna maka ma sun ma wuce inda kake zato ta ba yake sha ka mai nasiha ko to sai yace zai nuna maka ma ba zai tsaya a taba ba sai yazo yace a kawo a kawo giya ya fasa ya girgiza ta ta ya fesa ta irin fu din nan kawai sai ya sha a gaban ka kawai ya jefar da kwalba ya tafi ba taba bane kace ya daina to ya nuna maka shi uban taba mai yake sha to akwai waɗanda in ka musu nasiha din akan su bar karamin abu sai su ni sai ya nuna maka shi tantiri ne fa ya ma wuce nan bari ma ya kara kular da kai sai karuna kawai daga masa wannan nasihan sai ya je ya caba ado ya caba ado ya sa aka yi wa dokinsa ado malam sai ya fito a cikin jama'a cikin gari yana takawa ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai kawai fakaraja ala qaumihi fi zinati qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya kuduba irin mu kudin da Allah yake ja mana kenan sai waɗanda suke son rayuwar duniya da watayawa irin ta ƙaruna, da suka ga karuna ya fito suka ce ya laita lana mithla ma utiya qarunu innahu ladhu hazzun azim suka ce wayyo Allah ina nima a maida ne karuna ina mani ne karuna irin wannan morewa da cabawa da watayawa da jin dadi dake wayyo Allah ina mani ne ina fata kai wannan ya gama morewa ya gama morewa suka ce wa lazina allazina utul ilma sai mumunai masu hankali wanda Allah ya ba su ilimi sai suka ce in mm, mm, wailakum kai da irin wannan magana ai thawabullahi khairun ladan da Allah ya tanada muku fi alkhairi fiye da abinda aka ba karuna dinnan liman amana wa Amina salihan abinda Allah ya tanda muminin da ya imani da Allah ya yi ta ayyuka na kwarai ya fi abin da aka ba karuna amma wala yulqaha illa sabirun ba mai haƙuri akan na Allah sai masu ba mai jurewa ya yadda da na Allah sai masu haƙuri saboda ladan da Allah ke baka baka ganin abun physically shi yasa kake ganin wani yafi ka to karuna da ya fito din yana wannan irin tafiya ta cinkaho ta takama Allah ce fa kasafna bihi wa bidarihi al-arda sai muka ce ƙasa ta haɗiye shi da shi da gidan nasa da dukiyan nasa gaba ɗaya sai ƙasa ta rika haɗiye shi yana tsinkin kawai yana tsinkin yana tafiya gaba ɗaya sai da ya lume cikin ƙasa sai ƙasan ta haɗu ta shafe ta zama to lebul kamar ba a taɓa yi shi ba ba shi ɗin ba dukiyan ba ma gidan Allah ce babu waɗansu mataimakan da suka zo suka taimaka masa suka hana shi wannan halaka babu wanda suka kwace shi a take kawai ma malam wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wai ka anna Allah yabsutu ar-rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir walaula an manna Allahu alaina la khasafa bina wai ka annahu la yuflihu al-kafirun sai waɗanda suke burin su zamanto irin shi din da suka ga yanda ƙasa ta haɗe shi suka ce la ilaha illallah wani yau Allah na ashe Allah ya mana da doguwa Allah ya kare mu kai ashe Allah yakan bawa arzikinsa mai yawa ga wanda yake so ya bama wanda yake so dan kaɗan irin namu mu alhamdulillah da dan kaɗan ne ka duba ina fata an gane kai ai da ba don Allah ya ya kaunace mu ba yana son mu wallahi da mu kasanta haɗe domin mu yi burin mu zamanto shi ashe kafiri baya samun nasara haka kafiri baya jin daɗi a hannun Allah haka to Allah yake irin abin da yake hana mu muyi burin shi kenan waɗansu sun yi burin rayuwa iri na ƙaruna sun zo sun yi nadama da aka nuna musu a gabansu ko sun yi nadama mu ma sai Allah ya kira mu wala ya gurran naka taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qalilun kawai ran da za ka ga ran da za a sashi a jahannama kaga ana dragging din shi a filin alkiyama ana jan shi ana tura shi a je a hankada shi ya fada cikin jahannama sai kai burin ranan alhamdulillah da irin rayuwar da kai wannan maganan wa aka yi kafiri an gama da shi ya tafi jahannama an gama ko Allah ce lakinin ladina taqaw rabbahum zo ka ji su kuma masu tsoron ubangijinsu ka ji sakamakonsu me sakamakonsu ya Allah Allah ce lahum jannatun tajri min tahtiha al anhar su kuma mun tanada musu ta aljanna wanda koramai suke gudana a karkashin ta khalidina fiha idan suka shiga za su dawwama ne a cikin ta nuzulan masauki ne accommodation ne na musamman min indillahi daga wajen Allah min indillahi daga wajen Allah don Allah idan aka ce Allah shi ya tanada maka masauki ya kake expecting masaukin ya kake zaton masaukin zai kasance eh yanzu ko Abuja misali kaje ko da yake buhari ya sauke ka abinda za ka sha ɗaya ne da gida ci bai taba kudin talaka ina fata an gane ko in ya sauke ka dai abinda ka saba sha dai sai za ka sha domin ko ko za ka sha da kosai fata an gane wai da zan buga da shi ne wace don girman allah a ce yanzu ka je abuja buhari ce shi zai sauke ka ya kake tunani sai na tuna ba za a dan abin nan ba kasan shi baya almubazzaranci baya taba kwabon talaka baya taba duk irin wannan ya kau da su ina fata an gane amma da kaman da ne gwamnatin da ta wuce ka san ka samu masauki ina fata an gane ko to Allah madaukakin sarki ce nusulan min indillahi masauki ne na musamman ku duba Allah bai yi rifarin ɗin masaukin zuwa ga kowa ba sai ce min lafi Allah ne zai karɓi bakoncinka shi ya shirya maka masaukin kuma shi ne zai sauke ka ya kake zato ka gama warke wa ma inda abinda ke wajen Allah abinda ake samu a wajen Allah to khairun shi yafi alkhairi lil abrari ga mutane kirki masu ayyukan alkhairi innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim to Allah yace kai burin samun abin da ke hannun Allah ya fi kai burin samun irin abin da kafirai suke samu suna watayawa da shi na kafirai wuta zai kai su na Allah kuma in kai burin abin da ke wajen Allah to nuzulan yana da masaukin da ya tanada maka ina fata an gane ko na'am Allah ce wa inna min ahlil kitabi yanzu Allah zai concluding ayan zai gama ayan zai rufe ayan surar gaba daya da can an yi maka bayani irin rashin mutuncin Yahudawa da Nasara ahlul kitab yanda ba sa ganin Allah da mutunci ba sa ladabi wa Allah Yayi yi kondemin ɗin yahudawa da nasara kiristoci saboda basu su bi littattafansu ba amma duk da haka sai a ƙarshe ɗin sai allah ya daɗa tuna maka kar da ka tafi fa da tunanin cewa dukkan ne aka haɗu aka zamanto ɗaya cikin yahudawa da kiristocin allah ci a'a wa inna min ahalil kitabi daga cikin Yahudawa da Kiristocin nan ma'abuta littattafai da aka basu su a taura da injila akwai laman yu'minu billahi akwai waɗanda suka yi imani na tsakani da Allah akwai masu musulunta kuma suna karɓar musuluncin nan ina fata an gane ko akwai waɗanda suke imani da Allah wa ma unzila ilaikum da abin da aka saukar muku ina fata an gane ko wa ma unzila ilaihim da aka abin da aka saukar musu a can baya sun karanta wancan littattafan an saukar su yi imani da su da annabi ya zo kuma suka yi imani da na annabi din su yi imani bi ma ilaihim da ma ilaikum duk boss ayan ta sauka ne akan najashi ina fata an gane ko najashi wannan mutumin shugaban kasar habasa a wannan lokacin wanda yake wato mai bin addinin annabi isa ne alaihi salam na tsantsa wanda ba a jirkita ba ba a gurɓata ba shi yasa da zaran yana ganin sahaban manzon Allah suka zo kasar Habasha lokacin da Ja'far ibn Abi Talib ya karanta musu suratu Maryam ya karanta masa ya zubda da hawaye to daga baya ya yi imani da Allah ya karba ya yadda cewa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabin karshen wannan zamani kuma ya imani da shi ya mutu a Habasha ko manzo Allah ya masa salatul ghaib ya masa sallah daga madina ya ce wa sahabansa ƙomo lissahibu ku tashi mu yi sallah ga ɗan uwanku na jashi daga can annabi aika sallan haji da ya zo ya tsaya wajen baki'a ya fuskanci alƙibla sai Allah kawai sai ya kawo masa gawan ta nan a gaban shi yana kallo ya mata sallah ya komai da makamantansu ina fata an gane to ayan ta sauka ne a kan shi da ta dalilin shi wato cikin kiristoci da yahuda irin su abdullahi bin salam ba yahude ne da irin su najashi wato mai bin addinin annabi isa ne a wannan lokacin allah ce daga cikin su fa akwai waɗanda suke imani da allah maɗaukakin sarki da abinda aka suka yi imani da abinda aka saukar musu da abinda aka saukar wa annabi sallallahu alaihi sallam. khashi'ina lillah suna masu tsoron Allah madaukakin sarki la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalilan su ba sa taba sai da ayoyin Allah da kuɗi yan kadan kamar yadda can fawailul lillazina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalilan fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun su ba sa canja littafi don su samu abin duniya ba sa canja wani abu na Allah yanda suka tarar da Allah ya saukar da attauran da a haka suka rike su ba su taɓa canja wani abu ba don samun abin duniya Allah ce ula'ika irin waɗannan mutanen lahum ajruhum inda rabbihim lalle tabbas Allah ya ce ladan su ya tabbata ga ubangijinsu inna Allah shi Allah sari'ul hisabi mai gaggawan hisabi ne ina fata an gane ko idan aka yi tashin kiyama sai ka yi tunanin yaushe za a tada annabi adam da mutanensa a tada a wannan annabi nuhu da mutanensa a tada annabi wani da mutanensa a tada mu yawan mu miliyoyin nan a ce an binciki aikin wannan an gama sai wannan next an gama sai wancan sai wancan har an auna ayyukan wannan har abin nan kwana nawa zai ɗauka kaza kaza sai Allah ce inna Allah sari'ul hisab Allah mai gaggawan hisabi ne a wata sura Allah madaukakin sarki ya yi bayanin ma irin gagga ce wa ma amru sa'ati illa kalamhil basari au huwa aqrab inna Allah ala kulli shay'in qadir al'amarin alkiyama da tashin alkiyama da tsayawa a gaban Allah da hisabi da auna abin ayyukan mutane a ma'auni Allah ce al'amarin kiyama gaba ɗaya a wajen Allah kaman kyaftawan ido ne ko ƙasa da kyaftawan ido har an yi an gama kawai shi Allah a bisa dukkan komai mai iko ne ta yaya za a iya bada wahala yanzu duk abin da yi kawai mala'iku menene suna rubuta wa inna alaikum lahadu kiraman katibi ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid kullun suna rubuta abinda kake in magana kai sun rubuta in mai kyau ne in mara kyau ne duk an rubuta kawai ba da wannan abun gobe kiyama shi ai an gama hisabi tun yanzu an rubuta komai ana baka maza a ce ikra kitabaka kafa bi nafsika al alayka hasiban kawai ka karanta littafin ka kai da kanka ma za ka iya sanin ina ne makomanka Allah samu cika da imani daga ƙarshe sai Allah ya jaddada jan mu ya mana wasiya ta ƙarshe ya faɗa mana yadda kafirai suke ƙoƙarin menene fisganmu yadda yahudawa a can ba suke ƙoƙari su raba mu da addini ya ce idan muka biye makafiran nan za su juya mu fa za su mai da mu kafirai fa kar mu biye musu mu daure za su kullo da dabaru su yi amfani da talauci da rashinka da menene kada ka biye musu sannan fa za a takale ka dole ka fita jihadi ka ba da dukiyanka ka ba da ranka a je jihadi kaza kaza duk waɗannan abubuwa sannan aka ce kar abun kafiri ya burge ka to duk waɗannan abubuwa ne maganinsu su me ga maganin su a aya ta ƙarshe Allah ce ya ayyuhal zina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah game da abubuwan da muka faɗa muku tun farkon wannan sura da yadda ake kokarin raba ku da addinin nan da yadda ake takalan ku da yadda ake cutar da ku da yadda ake kashe ku da yadda ake wulakanta ku da yadda kaza da kaza da kaza da kaza Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu isbiru isbiru ku ƙara hakuri akai duk maganin waɗannan abubuwan hakuri ne in ji Allah a yi haƙuri wajen rike Allah kar a rabu da Allah Allah ce ku daure duk yadda ka samu yanayi ka shiga yanayi kada ka rabu da ni ka riƙe ni in ji Allah ka yi haƙuri a kan bauta mu ka yi haƙuri ka daure wajen fizgan da shaidan zai maka saboda rayuwa da tsananin rayuwa ya so raba ka da addinin nan ka yi haƙuri ka daure wa sabiru kuma ku haƙurantar da juna wa rabitu kuma ku rika ɗamara na yaƙi kada ku zauna a lalatattu kawai ‘yan kasalallu haka ku rika ɗamara na yaƙi a kowane yaushe kuka ji motsi ku rika ɗamara da dabara yadda za ku magance wa kanku barazanar kafirai kamar anguwa ta haɗu matasan anguwa ka za su haɗu su yi mitin su ce mu za mu tsare anguwanmu in sha Allah dare da rana ana shifting za mu zaƙulo duk waɗanda suke saida wiwi suna ɓata mana yara sai mun zaƙulo su a duk inda suke anguwa in matasa fa suka yi gangami suka haɗa kai suka yi nufin gyara wallahi tallahi sai an yi gyaran nan masu sai da wiwi ɗin an san su anguwanni masu ɓata ƙananan yara an san su fa an san su to yau idan matasa suka suka ce wallahi sai mun tsaftace angonmu wallahi za a tsaftace ta za a tsaftace duk inda ake sai da wai masu sai da su sun sani masu ta'asa da karna sun sani masu ajiye barayi sun sani idan suka ce yau za mu banga mu ko ku fito mu daga karfe kaza zuwa kaza ku daga karfe kaza zuwa kaza mu gawa zai shigo mana anguwa me zai kawo shi waye ne me yasa a yanzu zai shigo mana anguwa duk matasa idan suka yi wannan gangami waɗansu sun gwada su ta zamanto abun buga misali irin su anguwan shanu irin su abin nan irin su anguwannin jos haka in ka je ƙaryan yarinya ta ce za ta yi za a yi hira da ita har karfe tara ko saurayi ce zai wani irin askin nan sai an danne shi an gyara kan matasa idan suka tashi to idan ko matasa suka ce za su samun maɓarna gindin zama angonsu ta zauna idan suka ce za su kori ɓarna ta koru shi sa komai aka yi sa hof kan matasa nahum fitiyatun amanu bi rabbihim fazidnahum huda iz qamu faqalu ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من ilahan da لقد قلنا idan شططا wani sarki ne ya fito ce shine Allah matasa suka tashi suka yi gangami suka mike suka ce kai rabbuna rabbus samawati wal ard mu fa ubangijin da zamu rike zamu bauta wanda ya liki mai da kasai eh mun san fa'idan da muke samu daga sama mun san fa'idan da muke samu daga kasa ta ya za a yi wanda bai mana waɗannan ba ya dawo ya ce wai shine ai ko fosta ya ka ba za ka zabe shi ka ce wanda ya saman nan da kasan nan ai mun yi moransa ko ba haka ba yanzu wanda ya kawo muku bohol ai in fosta ta zo shi za ku zaɓa amma wanda ba ku san shi ba fa bai kawo bohol ba fa ta za a ga wanda ya halicci sammai ya saukar da ruwa ya halicci kasai ya fidda tsirrai kuna gini kuna wata kuna komai sannan a ce an sake wannan an kama wanda baya yin su ai ko a zaɓe ka haka wanda ka ɗan bora ai shi kake zaɓa ko ba haka ba fi sabilillahi to ka duba suka tashi suka ce sam lannat wa min dunihi ilaha ba za mu taɓa barin Allah da ya lice samai da kasai mu ce za mu bauta mu wani ba in mu yi haka laqad qulna idan shatatan hakika mu yi rashin adalci mu yi zalunci idan muka yi haka da sarkin ya tashi kashe su da narkar da su mu duba irin kariyan da Allah ya musu sanya musu bacci suka kwanta cikin kogo ya jujjuya su shekara ɗari nawa uku da tara duwa to matasa matasa yawan mu din nan da angwani mu ne za mu tashi mu yi wa kanmu kiyamun laili ba mu ce aikin 'yan sanda ne aikin civil defense ne aikin kaza ne aikin kaza ne a'a matasa su ne za su tashi su yi ɗamara su san waye ke shigo musu anguwa daga ina yake in kuma sun sa angonsu kaza kawai za su rufe duk mashigan angonsu karfe goma na yi wanda zai zo sha ɗaya sha biyu karfe ɗaya ina ya fito ina za shi ina menene duk ana sa masa ido babban abin da ake so a je a nemi izinin jami'an tsaro kwamishinan 'yan sanda a nemi izinin manya-manyan jami'an tsaro kamar abin eh, a goc a je a nemi izinin iyayenmu na anguwanni sarakuna dagatai hakimai ga abin da muke niyan yi ga ajenda ga manufarmu ga abin da muke so mu kawa kowa zai ce Allah muku albarka kun dan ɗauke mana wani nauyi ma amma ba ka expecting wani ya zo daga waje wai kawai ya damu da ɗanka karya shaƙon ya damu da ɗanka Eh, yarinya karama an lalata ta a anguwanku kun san mai lalata ta kun san wanda wani ma har ya zama to dalilin mutuwanta amma ana expecting wai za a turo waɗansu su za su zo su magance wannan a anguwa ina marra aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi ina hadisin fa lam yastati fa bi lisani ina menene ina men jika dalilin da yasa Allah madaukakin sarki ya jehowa banu Isra'ila Yahuda bala'i da fitina da musiba aka tsine musu albarka la'ana take bin su kanu la yatanahawna an munkari fa'aluhu ba sa umurni ne kuntum khayra ummatin ne ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar mu ne direct ayan take ta take fuskanta take umurni sai mu ce wai muna jiran waɗansu su zo su yi a nemi permission a nemi izini a zo a zauna kowaɗanne su yi sanitizing ɗin anguwansu su gyara anguwansu ta yi aka yi iyayenmu mata ba sa iya ratsa cikin anguwanninmu da aka haife mu me yasa ba dama babarmu ta wuce sai mu bincika me yi barazana gare su me yasa yata da kanwata ba dama ta wuce da dare ta je wancan gidan sai a masa ta'addanci waye masu wannan daga ina suke daga ina suke zuwa duka mu ne za mu tashi wannan ta ya za a angonmu ba wanda isa ya aje mota ne kai ta ya za a angonmu din nan ni kan suwaye suke zuwa daga waje sun hana mu tsakar ba dama ni da kai mu aje macin a angonmu da aka haife mu me yasa suwaye ne suke zuwa wallahi in laha yansuru sai kun motsa an yi wani abu an taimaka an tsaya za ka ga angwanni sun abin nan sun tsaftaka kuma ya zamanto sadaqatul jariya ya zamanto shiriyan waɗansu ta dalilin ku ne Allah sai kaga ya baka ladan da yafi fi duniyan nan da abin da yake cikin ta dole ayi damaran nan a yanzu a fara irin waɗannan abubuwa adadin 'yan sanda ba za su isa ba wani ɗan sandan ma in yazo zaka ga da yan angwai ke zama ya sha wuyu din ya tafi haka za ka tara haka tashi duk anguwa yan anguwan sun fi kowa sanin sirrinta duk mabarnatan anguwa yan anguwan sun fi sanin kowa mabarnatan kowa da irin kwarewansa na barna yan anguwan sun sani kuma ba yanda za a yi ka tashi na Allah su ce za su yi yaƙi da mabiya shaidan a ce mabiya Allah ba su samu nasara ba saboda haka sai an miƙe ne an tashi kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah zamanin huta wanda mike kafan da relaxing din ya yawa dole sai an tashi a yi gyara amma a bi tsari a nemi izinin hukumomi a yi presentin musu abinda muke so mu hana ga abinda ke damuwanmu ga abinda muke so mu magance da fatan Allah maɗaukakin sarki mana albarka ya samu dace Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu sabiru hakuri duk wani abin da kaga an ci nasara akan akansa an hada hakuri Allah kullum a cikin ayin Qur'ani yana umurta mu da hakuri wasta'inu bis sabri was salati inna Allaha ma'a sabirin inna Allaha yuhibbus sabirin innama yuwaffa sabiruna ajruhum bighairi hisab manzo Allah sallallahu alaihi ce ala inna nasra ma'a sabri duk wata nasara ba ta samuwa sai da hakuri ku isbiru ku yi haƙuri Hakuri kashi uku ne haƙuri da jurewa wajen yin yi wa Allah ɗa'a lokacin kiran sallah yazo ka tashi aje a yi ka dawo can a kira ka tashi a je haji a tsaya nan a saka nan ibada ka tashi taimaka ma wannan taimaka ma wannan haƙuri wajen shi ibadan Allah ɗin dole sai zuciya ta hakura sai an danna zuciya haƙuri na biyu haƙuri wajen kamewa ga barin abinda Allah baya so baka da ko sisi kana cikin matsara amma ga kuɗi wanda ba na halal ba sun wuce ta hannunka ta gabanka kai ka sa hannu ma ka yi haƙuri ka danna baka ce ayi gari ya zafi gaskiya har ga Allah eh, bari un ara wai za ka ara daga baya za ka mayar duk irin wannan shine ke kacin amana ka yi haƙuri baka da aure kana bukatan aure kullum addu'o'inka ka samu alfasha tana zagaye da mutum sama da ƙasa kullum yayi hakuri ya daure ce in Allah ya sai ran da Allah ya bani na halal hakuri da juriya wajen barin sabawa Allah sannan hakuri na uku hakuri a bisa kaddara abinda Allah ya kaddara maka ya kaddara maka hatsari ka rasa kafa daya ya kaddara maka hatsari ka rasa ido yau ya kaddara maka kaza gidanka ya kone ya kaddara maka kaza ya kaddara maka kaza ya kaddara maka kaza eh karata kanka waɗannan haƙuri guda uku sune ke bawa mutum nasara da izinin ya ayyu allazina amanu biru wa sabiru wa rabitu ku rika na hana barna damara na tunkuɗe abin nan barna damara na jihadi jihadi ba dole bane sai an je an yi bakin bindiga mai a ah, ka yi ɗamara wajen hana ɓarnan angonku kuma inda na faɗa ka yi da masu gadin da za su rika shifting su ga wane ne maɓarnata za su shigo angon ribatsi ne lan yalijan nara ainun sahirat fi sabilillah idon da aka hana shi bacci don Allah ba zai taɓa shiga wutan jahannama ba duk masu banga da masu gadi don su hana ɓarna su yi gangami matasa don su hana barna wannan idon da aka hana shi bacci don gyara don tsare mutuncin angwannin musulmi da mutuncin musulmi da addinin su Allah ya ce ba yanda za a yi wannan idon da aka hana shi bacci don dauka don Allah ya shiga wutan jahannama Allah ce idan kuka yi haka wattaqullaha ku ƙara jin tsoron Allah ku tsaya kan tsoron Allah la'allakum tuflihun idan kuka yi haka kun gama rabauta ma kawai da aljanna in ji Allah Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu a ciki ya mana albarka ya mana muwafaka ya ba mu iko da kuzari da tunani na aikata irin waɗannan ayyuka na alkhairi da yin ɗamara da faɗa da barna innahu waliyu zalika wal qadiru alai akwai wata baiwar Allah da ta aiko da alkur'anai sun kai shida da dubu hudu da cewa a mata addu'a Allah ya biya mata bukatunta na alkhairi سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته